إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha hudu ga watan rabi'u thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da tara ga watan nuwamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi الشافعي rahimahullahu ta'ala rahmatan رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta 631 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina ya rasu a shekara ta shida. za mu tashi a sabon babi a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 123 za mu tashi a babi na ashirin da biyar malam ya ce babul amri bi ada'il amana babin da ke karantar da mu umarni da Allah ya bada wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba al'ummansa da sauke amana idan an ba mutum amana amana wata abaci mai wahalan gaske wanda babu mai kiyaye ta sai wanda yake mumini kuma Allah ya ba da doka akan kiyaye ta kiyaye ta shi ne zai sa mutum ya tsira a duniya kuma shi zai sa ya tsira a lahira. tozartar da ita shine zai tozartar da mutum a duniya kuma ya tozartar da shi a lahira don duk wanda ke cin amana Allah ba zai kyale shi ba a duniya kuma ba zai kyale shi ba a lahira har imamu ibn kathir a ƙarƙashin babin amana a ƙarƙashin ayar da malam ya kawo mana ita a matsayin aya ta farko ya kawo hadisi mai ban tsoro shahidi ne ya mutu ya samu shahada amma amana ta hana shi shiga aljanna a ce mai ina amana da aka baka shi ya yi shahada an kashe shi wajen yaƙi kuma ya yi ne don Allah Allah ya karɓi shahadarsa amma Allah ce mai ina amana da aka baka sai ce ya Allah ta ina kuma bayan duniya ta tashi kasuwarta ta kare sai Allah ya ce to ya shiga wuta ya je ya ɗauko amanan nan da aka bashi da ya tozar da ita a duniya sai ya shiga kusan shekara saba'in yana kaiwa ƙarshen sannan ya ɗauko ta a kafaɗarsa yana tahowa da ita sai ya zo gab da bakin sai ta sullube sai ta gangara sai ya ƙara ɗauko ta ya koma ƙasan ya ɗauko ta shekara saba'in yanzu an samu nawa ɗari da arba'in sannan ya ɗauko ta sannan ya samu alfarman da zai wuce kago ne yana nuna maka girman amana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura wa kowa a cikin nan an ɗaura mana amana da mazanmu da matanmu da 'ya'ya maza da 'ya'ya mata kowa ba wanda Allah bai ɗora masa amana shi sa a nan mana ce ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce inna Allah ya murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah maɗaukaki ce inna Allah lallai Allah ya murukum yana umurtanku an tu'addul amanati ku sauke amana ku mai da amana ila ahliha zuwa ga waɗanda suke haƙƙinsu ne wannan amanan da aka miƙa maka imamu ibn kafir da ya zo tafsirin wannan aya ya kawo bayani wanda yake ya shahara a bakin malamai kuma a wajen malaman tafsiri cewa Uthman bin Talha bin Abi Talha lokacin da aka yi fathu Makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci Makka da yaki da ya zo ɗakin Ka'aba sai ya ce ina Uthman bin Abi Talha ya ce gani ya ma'aikin Allah sai ce ba ni makullin ka'aba fa kaffa biye ne sai rike ya ƙi miƙawa manzala ce ba ni makullin ka'aba sai ya rike ya ƙi miƙawa ya ce ba ni makullin ka'aba in ka yi imani da Allah saboda shi ne ke rike da makullin ɗakin ka'aba sai saboda a lokacin abbas ibn abi abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce a bashi to shi sa usman bin talha bin abi talha ya rike saboda kada manzan Allah ya miƙa mai saboda idan ya miƙa mai kenan ne su ne za su ci gaba da kulawa da makullin ɗakin ka'aba alhali kuwa shi tun jahiliya shi ke rike da ita da danginsa to ta yanzu kaga in aka nika a su kenan kaga ta fita daga hannunsu sai ya ce urufika ha hadihi bi amanatillah ya ce gashi zan mika maka ita amma da amana ta ubangiji na baka yake gaya wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sa aka bude dakin Ka'aba da aka bude dakin Ka'aba ga gunkin da Qurayshawa suka ajiye waina Annabi Ibrahim rike da wato mashi ko kuma wato ƙwarya sai manzo Allah ya ce Annabi Ibrahim ya barnanta daga wannan aikin ya fitar da makamu ibrahim da suka batta a cikin ɗakin ka'aba ya fito da ita ya ce wannan ita ce alƙiblanmu a ajiye ta shine tun wannan lokacin wannan makamu ibrahim ɗin ka ganta aka ajiye ta a wurin sa'an nan ya riƙe sanda yana zunguran gumaka 360 uku da suke cikin ɗakin ka'aba wa kulja ja alhaq wa zahaqa innal batila kana zahuqa yana kakkarya su da ya kakkabe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai yace ina bilal shine wancan kissan kenan ya shigo da shi suka yi sallah tare muhallin shahid a ciki gashi nan ya ce ya ba manzon Allah makullin nan da me bi amanatillah da amanar Allah sai na umar ya ce sai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya fita yayi dawafi sai na ji ya karanto wannan aya inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih kaga anan sai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina Uthman Bini Talha bin Abi Talha yace gani nan ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya bashi yace mai gashi na Allah ce a mai ka ma kai ne ai alin sa ne ko to a maida masa da haƙƙinsa malam imamu ibn kafir ya ce in iskar ta inganta ya ce duk da ita ce ta fi shahara a wajen malaman tafsiri amma ga maganar abdullahi dan abbas ya ce mashhur eh, ya ce abdullahi dan abbas ya ce wannan ayar amun ne libarrin wa fajirin gamammiyar aya ne mutumin kirki da mutumin banza fita haukansu shine addil amanata ila mani manak, wala takun man khana ka sauce amana zuwa ga wanda ya amince da kai ya baka amana kada ka ha'inci mutumin da ya ha'ince ka an baka amana to yadda aka baka haka za ka yi yanzu misali wani ya ɗauko dubu ɗari sababbi ya baka yake da Allah ajiye min yanzu ya baka mai kenan ya baka amana to ba ka da hurumi ka ɗauki dubu ɗarin nan saboda sababbi ne ka ajiye mai wani dubu ɗari wanda ba sabo ba kai amfani da shi kai ko da sabo ne tunda ba shi ya ka ba wannan ɗin ya ka. ana fahimta wannan kuma ba ka da hurumi ka ce ka canza su da dubu ɗari na dubu ɗari na ɗari biyar biyar tunda can dubu ɗaya ya ba ka. dole sai ka gaya mai wane kudin nan da ka bani ina fata an gane ina so in yi amfani da shi zan iya amfani da shi in ajiye maka wani in ya ce maka eh to ka amma in kai amfani da shi ba tare da izininsa ba ya zo ya tambaya ka bashi wani ka ci amana kuma a ranar tashin kiyama sai ka ɗauko ta a jihar nama sai dai idan ka gaya masa ba maganan haka abin yake sai dai idan ka gaya masa wane ka yafe min kudin nan da ka bani ba su bane wannan duk da ka gansa sababbi wanda ka bani gaskiya na yi amfani da shi na ajiye maka wani ne ba wanda ka bani ba sai ce to ba komai to yanzu ka warware tsakaninka da shi tsakaninka da wa tsakaninka da Allah kuma saboda haƙƙi guda biyu akwai haƙƙin ɗan adam akwai haƙƙin Allah Allah ya ce ka sauke haƙƙin ɗan adam sannan ka sauke nawa na Allah shine inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amana al-amanati ila ahliha Allah ne yake umurtan ku ku sauke amana zuwa ga waɗanda suka ba ku amana kaga doka biyu ne akwai haƙƙin mutum shine wanda ya baka amana sannan akwai haƙƙin wa Allah wanda ya ce ka kiyaye amana to idan ka tauye sabo yi kai ka saba wa Allah ka shiga haƙƙin ɗan uwanka musulmi to yanzu ya za ka yi ne ka warware ka roƙe shi ya yafe maka sannan sai ka roƙi gafarar Allah da niyyar har abada ba za ka ƙara cin amanan ɗan uwanka musulmi ba Shi shine annadamu alama fata والنية ألا يعود إلى الذنب فيما بقي عليه من عمره إن كان متلبسا بها أنا فهمت أقولنا sannan wa an ya kali'a anil ma'asiya shine wannan abin saban Allah ka bar sa in kuwa ba za ka iya ba to kace ba zan karba bai hakuri karke kayanka in kuwa ba haka ba mutum zai sha mamaki gobe ƙiyama da wanda aka ba su kujera na gwamnati honorable ne distinguished ne shi his excellency ne commander of the chief of armed forces ne shi ko makamancin haka wannan amarar chairman ne ko eh, kansala ne shi ko kaza gwargwadon amanan da aka ɗaura maka idan ka ci amana to wajibi ne ka warware saboda wannan haƙƙi ne na al'umma a cikin al'umman nan da ka jagoranta kila wani ya mutu to ya tafi ka zade ya bi ba a lahira za ka biya shi Waɗanda suke da rai sai ka nemi su su yafi maka kansila ne ka misali an ba ka haƙoƙi wa'ansu abin nan da za ka yi ka hau kansu to ka tuba wannan kuɗin ka dawo da shi sannan kuma ka nemi yafiyar mutane saboda waɗanda a daidai wannan ɗan lokacin suna da haƙƙi a kan wannan dukiyar wasu sun mutu kaga suna nan da haƙƙin kuma za ka biya su ranar tashin kiyama saboda ka jama'a ku yi haƙuri ka je gidan rediyo ko gidan tv ka ce ni ne kansila na ward kaza lokacin da nake a matsayina na kansila ko na ciyaman ko na house of representatives ko senate ko ko gwamna ko shugaban kasa ko kaza a kamfani kaza ko wuri kaza an ba ni kuɗi in yi muku hidima tsakani da Allah kuɗin nan ba muku hidima ba ko shugaba ne a wuri wani ma'aikata an ba ka kuɗi kai da bajin ɗin wannan kuɗin ka sa ta a cikin fixed deposit account saboda ya yi gwaɗi wasu suka ci samun albashinsu na wata ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ko shekara an gane ruwan da ke ciki kuma ka ɗauka sannan ka ba da wancan abu dare ko ga laifi kan laifi ya ci ba, ya shiga ya tauni haƙƙi sannan ga amana jama'a na dawo da wannan kuɗin wa'anda abin nan ya shafe su suna da rai su yafe min na tuba tsakanina da Allah wanda kuma sun riga sun mutu in kun je kiyama kwa warware tsakaninka da su a gaban Allah in kuwa ba haka ba wallahi mutum zai rena kansa a gaban Allah ranar tashin kiyama kana kallo za a jefa ka wuta saboda haka dole mutum ya yi kaka tsantsan Allah ce ku sauke amana zuwa ga ma'abuta amana wa idza hakamtum bainan nan Allah ce idan za ku yi hukunci tsakaninku da mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci tsakaninku da su da adalci shine menene adalci wad'u shay fi mahalli ka daura abu a daidai inda ya dace ai Allah ya baka sharadi wala yajri kun shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kiyayyanka da ke tsakaninka da wani ya hana ka yin adalci a kansa sai Allah ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci in za ku yi magana ku yi adalci in za ku yi mu'amala ku yi adalci a komai na ku shine tsoron Allah shi sa ce wa idza qultu fa'dilu walau kana za qurba in za ku yi magana akan wani ku yi adalci ko da dan uwanku ne na jini ku yi adalci ku yi adalci ko da ɗan uwanku ne na jini ku yi adalci a kansa ya yi ba daidai ba ka tabbatar da ya yi da ba daidai ba kai ko da mahaifinka ne ko da mahaifiyarka ce ko da ɗanka ne ko da matarka ce ko da ƙaninka ne ko wanka uwa ɗaya uba ɗaya ko ƙaninka ko wanka wanda ke uba ne ya haɗa ku ka yi adalci ka tabbatar da gaskiya ka wannan shine abin da Allah ya umarci mu ko da ba ka ƙaunan mutum kuma ya yi ba daidai ba ko kuma ya yi daidai kada ka mai shari ka ce ya yi ba daidai ba kuma kada ka mai ƙage kuma kada ka ce ka ba ka faɗi gaskiya akan abin da ka sani akan wannan mutum kada wannan kiyayyar. ta sa ka faɗa abu mara kyau a kansa don idan ka yi a ranar tashin kiyama za ka gane kuranka shi sa Allah ya umarce mu mu yi adalci tsakaninmu da shi shi ne an tahkumu bil ku yi hukunci tsakaninku da shi da adalci inna allaha ni'imma ya'idukum bi lallai Allah ma abuci ni'ima yana muku wa'azi da cewa ku sauke amana zuwa ga waɗanda suka liƙa muku amana kaga akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wannan ba sahabin ya liƙa mai ya ce ya bashi da amanar Allah ba kuma Allah ya ce to ya liƙa mai su ne suke da haƙƙin kulawa da makullin kofar ɗakin Ka'aba ba Abbas ba din Abdul Muttalib ba amma wannan ba Abbas ba wannan na Uthman ne bin talha bin abi talha nasu ne amin wannan to ga kuwa tun daga wanda ya bada to a miƙa mai kayan kada a ba wani ke kuma manzo Allah ya miƙa mai yace Allah ya ce a baka naka ne wannan kuma ba yace ila yawmil qiyamah da kai da zuriyarka ku za ku ci gaba da rikewa saboda haka duk inda za ka je za ka ga zuriyar wannan bawan Allah su ne ke rike da makullin ɗakin ka'aba hidimar to kaga inda irin yan Najeriya ne za mai kaka gida ko ta ce waye shi ko waye shi saboda haka wani ma da kuɗin shi zai zo ya ce ya tsiya saboda haka a daina bashi kuma ya ka zaune mu wuce sai wa kanmu bala'i da kanmu kuma ka rasa inda bala'in ka ke fuskantar ka alhali kai ka jawo kanka jangon Allah ka shirya da mu malai ce wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula yace inna arabna amanata lallai mu mun bujiro da amana in ji Allah mun kaɗo amana ala samawati wal muka miƙa wa sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai wal jibali da duwatsu muka ce ga amana ku riƙe fa abaina an yahmilnaha sama ta ce ya fi ƙarfinta ƙasa ta ce ya fi ƙarfinta duwatsu su ma suka ce amanan nan ta fi ƙarfinsu ba za su iya ba fa a baina an yahminnaha suka ƙi karɓanta saboda nauyin da ke cikinta wa ashfaqna min hako? suka ji tsoro da abin da ke cikinta sai Allah ce ne wa hamala hal insan dan adam yake kawo kawo in ji Allah Allah ce innahu saboda shi dan adam kana zaluman azalimin kansa jahulan bai san girman haƙƙin da ke cikin ba ya karɓe sama duk girmanta ta ce ya fi ƙarfanta ka duba girman sama ƙasa duk faɗinta ta ce ya fi ƙarfinta duwatsu duk kafuwarsu da tsawonsu sun ce ba za su iya ba ya fi karfin su wa hamala halittar dan adam ya karba Allah ce innahu shi dan adam kana zaluman zalimin kansa ne jahulan bai san girman haƙƙin amana ba ya karba to wannan amana ita ce za ta kai da yawa daga cikin mutane mutar jihannama har wasu malamai suke cewa amanan nan ita ce kalmar la ilaha illallah sama ta ce ya fi karfanta ƙasa ma ta ce ya fi karfanta duwatsu ma suka ce ba za su iya ba ka duba qur'ani da Allah ce law anzalna hadha alquran ala la khashi'an mutasaddian min khashyatillah wannan alƙur'anin da ni da kai muke karanta ta muke amfani da ita Yace ce da mun saukar da ita akan duwatsu da za su yi rugurugu saboda tsoron Allah wa amsalu da halin nasi la'allahu na tafakkaru ya ce wannan misalin muke buga wa ɗan adam ya tunani ƙur'ani ba kenan amanar da ke cikinta da aikin da mutum zai yi a ciki da abin da ya ɗauka na nauyi tsakaninsa da ubangiji a ranar tashin kiyama shi sa Allah ce innahu kana zaluman dan adam azzalimi ne jahulan bi ya jahilci nauyin amana shi zai karbe ta to kaga wannan shi sa manzala ce addil amanata ila man zamanat wala takun man khana ka sauke amana ka nika amana ka ba da amana zuwa ga wanda ya lamince maka ya baka kada ka yaudari wanda ya yaudari ka saboda idan kai haka ba za ka sha ba a gaban Allah saboda amana abu ne mai nauyi kuma mutum sai ya je ya ɗauko ta a ƙasan wutan nama. kafin a mai hisabi kenan sai ya shekara saba'in wata ruwaya ma ya ce abadal abidin hatta yasila ila qa'riha zai daɗe Allah kadai san wasa sai ya kai kololuwar kasan kasan jahannama sannan ya ɗauko amana ya fito da ita amanar da aka bashi a duniya ya yi ha'inci to a ranar zai dauko ta kafin a mai hisabi dan sai ya biya ta to kai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba Allah kaɗai san adadin mutanen da mutum ya cuta kuma wa'annan dukkansu sai ya biya su amanar da suka bashi ana fahimtar wannan ƙarinka ya baka amana saboda ka mai fin ƙarfi ko ka lashe yi magana ka ce za ka ci kaza kazansa ko to a ranar tashin kyamar za ka gane kuranka amana ce abokinka ya baka ka hau kansa ka yi kaka gida ka nuna masa fin ƙarfi to a duniya ba za ka sha ba kuma haka ma a lahira ma ba za ka sha ba Allah ka shirya Allah ka kare mu daga fadawa cikin wannan musiba shi sa malamai suke cewa wannan amanar da take cikin wannan ayar daga cikin ma'anarta shine at-taklifu nauyi da Allah ya ɗaura wa bayansa ne bautata masa ba Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba suka ce almuradu bi hadihil amana fi hadhihi aya at-taklifu manufa da Allah ke nufi da wannan ayar ana nufin nauyin da Allah ya ɗaura maka akwai kalloli ko akwai azumi akwai zakka ina fata an akwai ne akwai zumunci akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan nauyin da Allah ya daura maka to ana so dukkan su ka sauke shi in ka sauke ka sha in baka sauke ba baka sha ba a duniya kuma ba ka sha a lahira ba zumunci kadai yana jawo mutum cikinwar Allah ya yanke zumunci kuma yana gadarwa da mutum talauci ka je ka bincika da kyau na baka wannan assignment din duk wanda ya yanke zumunta da ɗan uwansa za ka ga kullum cikin talauci yake ka je ka bincika wannan ba zai taɓa samun ci gaba a rayuwa ba saboda hanyar arziki Allah ya riga ya doɗe masa kuma Allah ya cine masa wahala afaitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum sai Allah ce ne ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum Allah ya kurmantar da su sannan ya makantar da su kuma bayan haka kuma ya tsine musu to wanda yake zumuntar dan uwansa wannan kadai ke tun aka fara wa'annan abubuwan aka fara buɗe maka faifansu za ka san cewa lallai akwai aiki a kanmu kuma kowanne sai an tirke mutum gaban Allah ɗaya bayan ɗaya ya yi bayaninsu in ya sauke ya sha in bai sauke ba inna rabbaka ladil mirsad shi sa a ranan kuma Allah yayi fushin da bai taba fushi irin sa ba kuma bayan wannan fushin ba zai kara fushi irin sa ba haka manzo Allah ya ce mutane za su je su tadda annaba annaba su ce inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla kai jama'a Allah mu yayi fushi yau bai taba fushi irin sa ba kuma bayan wannan fushin ba zai ƙara fushi irinsa ba to da wani fuska za ka kalla Allah a ranar da ke fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba ka duba hukumar da Allah yake yi wa masu alfasha da safan Allah wajen sako musu na ambaliya da makamancin haka ko kuma earthquake ko ko wuta ka duba irin wannan fa Allah ya fushi da su ne to Allah bai taɓa yin fushi irin wannan ba na ranar tashin kiyama kuma a nan fa kowa sai ya tsaya ga shi ga Allah Allah ya mai tambaya yanzu a ce shugaban kamfaninka ko ma'aikatan ka, ko gwamnanka ya yi fushi da kai yana cikin fushi ya ce a kira ka me kake zamani yana to ya kake tunani ya za ka fuskance shi wannan fa mutum ne bai da wuta bai da aljanna hayas ko ya haramta maka yanzu abubuwan da yake da iko a kai amma ubangiji abu ja'far al-mansur me ya faru da shi tsakaninsu da sufyan ibn as-sawri sufyan as-sawri A ya ce a kamo shi ko da rai kaga khalifa ne bawan Allah nan malami ne na duniya ana jiri ya gudu saboda ya ce ya ba shi alƙalanci ya ce baya su ya ce kuma dole su yayi ya ce a zo mai da shi da rai kuma ma duk wanda ya gan shiga irin kudin da zai ba shi ƙarshe ya gude shiga makka daga kufa ya ji labari cewa fa abu ja'far al-mansur ya ji labari sufyan na makka malamai da suke tsaransa a wannan lokacin suka ce to yanzu ya za ka yi suka ce bari mu amfana da kai kafin a halaka mana kai da iliminsa da bawan allah mai fasata ya ce ya Allah kakka shigo da shi maka kuma mutuwa ya kafin ya shigo maka Allah ya kashe shi ga wanda aka shigo da shi maka kuma aka sallaci ga wanda shi wanda ake nema to kaga Allah ya nuna iko kenan ko na kama wannan misali ne a matsayin ka ban misali ka ce shugaba ko makamancin haka to wannan ubangiji ne bai fushi da kai kuma za ka tsaya ga ka gashi yana tambayanka me yasa kai kaza ka kusan ai ba karamin aiki ba to amana ba abun wasa ba ce Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon sauki amana da aka daura mana malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم مسلم yace hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace ayatul munafiqi thalathun aya bi ma'ana alama ina fata an gani alamatul munafiki salatu alamomin da ake gane mutum munafiki ne guda uku to wannan nifaq yanqasimu ila qismain shi munafunci ya rabu kashi biyu akwai nifaqul i'tiqadi akwai kuma nifaqul amali akwai munafunci na kudiri wanda Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lallai munafukai su ne can kasan kasan wuta shedan ma na saman su ana gano wannan wannan nifaqul i'tiqadi ce nifaqul amali ko shine wannan ayat take magana a wannan hadisin ke magana nifaqul amali aiki ne irin ta munafukai an fahimci wannan a wata ruwaya ma manzo Allah ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan sufofi guda hudu arba'un ay ya'ni arba'u khisalin sufofi guda hudu man kunna fihi duk wanda suka tattaru a jikinsa kana munafiqan khalisan wannan tunkirin munafiki ne na aiki ومن كانت فيه خصلة أو خصلة كانت فيه خصلة أو خصلة من النفاق حتى يدعها duk wanda akwai wani yanci a ciki na wa'annan siffofin tattare da shi to yana tattare da wani siffa ta munafunci har sai ya batta sai manzo Allah ce idza haddatha kadhaba duk maganar da zai yi a duniyar nan sai ya ƙara da karya. sai yayi ƙarya sai ke wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai ya saba wa idza tumina khana idan aka amince da shi yayi ha'inci wa idza khasama fajar idan yana kusuma ya dinga fajirci zai ci kaza kazanka ka ci kutumar kaza kazanka haka irin wannan fajircin ya ce to wanda ya tattara wa'annan ya zama tuntirin munafiki ko kuma tsantsan munafiki amma wani irin munafiki nifaqul amali la ba munafinci na kudi ba shi nifaqul itikadi shine yana dawwamar da mutum a wuta har abada shine wanda Allah ya siffanta sa cikin suratul munafiqin ko yace idza ja'aka al munafiquna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون an gane to wa'annan su ne nifaqul i'tiqadi su ne wa'anda suke wato 'yan wuta taburan har abada shi dan ma na saman su ne a jihar jahannama shi kuma wannan wanda hadisin yake magana nifaqul amali ne aiki ne na munafunci shi yana shigar da mutum wuta amma baya dawwamar da shi wancan yana dawwamar da mutum a wuta amma wannan baya dawwamar da mutum yana kona mutum a jahannama gwargwadon saban da yi wa Allah na aikin sannan a ciro shi a shigar da shi aljanna daga baya ina fata an gane wannan to wannan shi ne ake kira nifaqul amali amince wannan shi sa ya ce wa'iza wa idza wa'ada akhlafa in yi alqawli ya saba duk alkawalin duniyar nan da zai ce ya saba Wa'iza, tumina khana idan kuwa aka amince da shi ya ha'inci shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ta Imam Ibn Majah hadisin abu huraira ya ce ya ci na nas sanawatin khadda'at shekaran yaudara zai zo wa al'ummata gashi nan muna ciki yusaddaqu fiha al-kadhibu yace tintirin makaryaci ne amma mutane za su ɗauke shi mai gaskiya wa yukazzabu fiha as mutum mai gaskiya ne amma za a ɗauke shi makaryaci wa yukhawwanu fiha al amintacce ne mutum amma sai a ɗauke shi maha'inci mutane za na maha'inci ne kuma alhali a wurin Allah amintacce ne wa yu'tamanu fi halqa'in maha'inci su kuma mutane su amince da shi a'a ai mutumin kirji ne kuma alhali a wurin Allah maha'inci ne number one, wa yanfiqu fiha ar-ruwayra manzo Allah ce za a samu ruwaydoji masu magana wato ƙauyawa tabarak za su zo su ne ke hukunta mutane sai abin da suka tsara mutane za su yi tunanin su irin gidadanci kuma ɗabi'ar su ta gidadawa sai su koma su ne suke hukunci mutane na sauraron su sai abin da suka gada ba kaga kura ta shiga fata akuya me za ta yi sai banta to ko idan ka duba za ka ga halin da muke ciki yau kenan an amince da kai ka yi ha'inci to duk wanda aka amince da kai ko a neman aure ne ka san mutanen suna da wannan matsalar baban yarinya ya zai same ka ya ce wani na ji an ce ka san wani ina gama ka da Allah me ka sani dangane da shi to an kama ka wallahi idan ka boye ranar tashin kiyama za ka sha mamaki sai Allah ya tirke ka ka biya wannan ha'incin da kai abin da ka sani duka ka faɗi a kan shi na san shi mutum ne mutumin kirki yana da ɗabi'u iri kaza da kaza da kaza amma on the other hand yana da ɗabi'a iri kaza da kaza da kaza da ka sani ni wannan iya abin da na sani kenan in kuma ka mai za'ida shi ma za ka gane kuranka a gaban Allah abin da ka sani shi za ka faɗi wanda baka sani baka kani wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin abinda ka sani shi zaka faɗi kana kaiwa ƙarshe ka tsaya ka ce to iya abinda na sani kenan ban san wani bai wuce wannan ba amma in kana neman ƙari ka je wajen wani ka tambaye su kila zaka samu abin da ni ban sani ba amma in kai rufa rufa aka ɗauko yarinya aka baka ya dinga cin ubanta ya dinga azabtar da ita to kana da commission duk cutar wanda ya kana da commission saboda an amince da kai ka ne ka ci amana ai saboda maganar da ka faɗi ne aka gaskata ko duk abin da ka sani a kansa ka faɗi ko da ɗalibin ilimi ne ko da malami ne shi abin da ka sani na gaskiya ji za ka faɗi kakka ɓoye amince wannan Allah ka shirya da to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu sani malam yace muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin yace a wata ruwaya? wa in sama kai ko mutumin nan yayi azumi wa za'ama annahu muslimun kuma yana ganin cewa shi musulmi ne wannan na eh wa in sama wa salla haka ne barakallahu fi yace wa in sama wa salla ko da yayi azumi yayi sallolin nan guda biyar yana wannan wannan ɗabi'un tana nan munafiki ne wa za'ama annahu muslimun ya raya to ai shi musulmi ne wannan suffa tana cike da shi sunan sa munafiki a aiki ko mun sallar da yake ko mun azumin da yake yi inda yana yin ƙarya in aka yi alƙawari ya saba sannan aka amince da shi ya ha'inci yana nan da siffa ta munafukai tattare da shi ana gano wannan Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci malam ya ce hadisin nan muttafaqun alaihi imam al-bukhari ya rawaito sa cikin kitabul iman babu alamatil munafiq imam muslim ya rawaito sa cikin kitab kitabul iman babu bayan khisalil munafiq saboda yanayin lokaci za mu taƙaita akan wannan hadisi idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu ɗaura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda wancan hadisin na da tsawo kuma lokaci ba zai ba mu dama mu karanci shi ga baki ɗaya ba ina fata an gane fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba dama in akwai tambaya mu amsa kuma babu za mu tafi cikin karatun mu sannan a sallah insha Allah na'am

ba za su iya tankarinsa ba akwai wanda za ka ga mutum yana jin nauyin ya tankare shi mai wani tambaya akwai wanda ya fi natsuwa da shi sama da wani kila wannan din da za ka faɗi sun fi natsuwa da kai sama da shi haka ne to ya ta ana duk abin fa guda ɗaya ne kana tsoro kada a je a gaya wa ne ya fara jin haushinka ka ana shi aure ko ba shi bane yana da wuta yana da aljanna yana da talauci yana da arziki faɗa abin da ka sani a kai wa alaikum assalam na'am akwai nau'i na misali akwai nau'i na cin wanda zai na'am na'am na'am na'am ai ba zai ba wannan ba dalili ba ne kiyaye mutuncinka daban sauke haƙƙin ɗan uwanka daban ai ka san lokacin da yake gida zargin da ake da ba ka zo gidan ka tsaya baya nan ba eh misali kenan ko ba shi ne zargin ba to sai ya daina zuwa gidan baya nan ya bari sai yana gidan sai shi kenan na? eh baya duniya eh in baya duniya akwai haƙƙin ɗan uwanka da yake da shi a kanka wajen kulawa da iyalansa jifa jifa abu ne mai sauƙi duk lokacin da zaka je sai ka je da wani in ka je da wani ko an toshe kofar me zargi shi kenan ai ne sauƙi ne amma ba za ka ce za ka yanke saboda wannan dalilin ba wancan daban sai ka kiyaye menene ya buɗe kofan hakan ya faru shine saboda kai kadai kake tafiya ko sai ka dinga tafiya da wani amma wannan kaga yanzu ya toshe kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da matarsa Safiyatu binti Uyay ta ziyarce shi yana itikafi suka dan tsaya wani lokaci suna tattauna wasu sahabbai sun zo wucewa sai ana dan nazar ah manzo Allah kuma da waye sai ku tsaya ku ganta mata ta ce sai suka ce ah ya ma'aiki Allah subhanallahi to oh. shi dan na shiga jikin dan adam yana gudana kamar yadda jini ke gudana na ji tsoron kada ya jefa muku wani sharri a kaina ku halaka ku gani mata ta ce kaga kenan kofar shedan ne shi ya buda har aka masa wannan zargin me ya kamata yi sai toshe kofar shi ke na wuce wajen Allah ka shirya da mu na'am alaikum salam na'am na'am na'am eh a'a ba daidai ba ne haramun ne ba za ma baya halatta ma mutum ya amfani da shi kun ji tambayansa idan mutum ne baka ajiyan kuɗi kai kuma tunda kana da kuɗi misali ka kace to barka kashe ko duk ranar da ya zo a tunda kana da shi ai kawai zaka ɗauka ka bashi haramun ne wannan kuɗin nasan shi ne ya baka in ya ai amana ce ya baka in za ka yi amfani da shi ba za ka kashe ba ce ka nemi izininsa wani kuɗin nan da ka bani ina ajiya ina da wata bukata ba ni da kuɗi cash zan miƙa ta duk ranar da ka zo zan ɗauki kuɗin kan baka ka amince in taɓa in ya ce eh shi kenan in ya ce a'a to baya halatta ka taɓa ka bar shi yanda yake ka je ka nemo cash ɗinka kai amfani da shi in ka taɓa ka ci ka ci amana saboda amana aka baka karke in ya kai su banki sai ka mai sharaɗi wane kuɗin nan da ka bani zan kai banki in aji saboda ina tsoro in na aji zan iya tabawa ka amince in yace eh shi nan tunda za mu amana ya baka sai ka kai ka aji me hikimar da ya baka saboda kila yana ganin kai kana da wadatar da ba za ka taba taba kudin ba kuma shi bukata tana iya zuwa masa unexpected sai nemo ka dan ya karbi kudin amince wannan shine sakon wa السلام salam يعني ya ايه na'am ايه eh. Eh. eh idan ka sani in ka sani faɗi saboda yanzu wani abu ne ake so a kulla wanda dalilin in ka faɗi ka ci wancan ƙin faɗi kuma ka dalilin ƙin ka ya sa wancan ya shiga matsala ai amana ce kawai ka yi haƙuri da shi eh sun ba da auren duk abin da ya biyo baya ai kai ka kubuta auren Allah duk wannan ka bashi Allah ya san dalilin da ka yi kuma Allah ba zai tsozatar da kai ba ai za ta bayyana in ta bayyana za ce wane ya gaya mana mun ji haushin shi a farko gashi nan sai sun zo sun baka hakuri duk wanda kai ma haka in ya ki daga baya sai ya dawo yana cewa wane ka gafarce ni na shiga hakinka ka gane sakon ai gaskiya kaci take da shi wa alaikum salam eh? na'am eh na'am kamar ya kai dai kawai ka cire nata. kai ka cire nata. nawa ne naka kuɗin eh me waye tura ɗari biyar ɗin a aji kaga kudin ka ya zama 1.5 kenan to sai ka rubuta ta a cikin fayil ɗinka kuɗi na account ɗina na banki kaza miliyan ɗaya ne ɗari biyar ɗin da ke ciki ba nawa ba ne wane ne ya ba na ajiya in case of mutuwa magadanka su dai ne suka gani kaya ko ba haka ba saboda haka su me za a kasa musu hakkin wa mahaifinsu amma idan suka gani a rubuce 1 miliyan shine nawa babansu 500 ba nawa babansu ne za su ciro su nika maka an gano wannan eh na'am na'am na'am in ba tambaye ka ba shi kenan in ba tambaye ka ba shi kenan amma idan kasancewa suna karkata kuma za ta kai ga cutarwa saboda ka'idar la darara wala dirara manzo Allah ce la darara wala dirara wa man darra darrahu Allah wa man shaqa Allah ba cuta ba cutarwa kai kakka yi cuta kuma kada ka cuci wani kai kuma kada ka bari a cuce ka an gane duk wanda ya cutar Allah zai mai da martanin cutarwan a kansa duk wanda ya tsananta wa wani shi ma Allah zai tsananta masa haka maza Allah ce ina ba ta ka gane sai ka yi takatsantsan sai ka gaya musu don kokota an gano wannan yawa sai ka yi faɗi dan ka kubuta saboda kasantuwar kana ma mu'amala da mutumin banza kaga kai ya rage maka kima sannan kuma kana haskaka wannan mutumin banzan cewa kai shi ma irin ka ne har mutane su tunanin cewa mutumin kirki ne sai an fara rabansa kuma sai a ga akasi ko shi sa, manzala bai tashi kwatanta musulmi mumini sai kwatanta shi da mai sai da tarare da kuma wato wanda ke mu'amala da maƙiyi ya ce mai sai da turare ɗayan uku ne ko dai ya baka turaren kyauta ya ce shafa ka ji kamshinsa Ta ga baka shi shafa masha Allah ko kuma kamshin ya burge ka ka ce nawa ne wannan turaren ya ce kaza ne ya ce to ka ce siyan man. ko kuma mu'amalar da kai da shi kai baka siya ba shi bai shafa maka ba kana shiga waje sai a ce kai ina jin kamshin turare kaza wani kuma kai ne saboda kai ka shigo kai ta ah musu na ba ni bane ni ban sa turare ba amma saboda ka yi mu'amala da mai turare ka koma kana kamshin turare sai kwatanta mutumin kirki ka ga me na farko siyar maka da ya ne ya tallata maka kyawawan ɗabi'un shi ne ya siyar maka kenan ko kuma kai kuma ka ce kai kamshin ya burge ka shi ne misali kyawawan ɗabi'unsa sun burge ka sai kai koyi da shi kaga biyu kenan ko na ukun saboda mu'amalar da kake da shi sai ya da ka kai baka ma san ka canza ba sai ɗabi'unka ya koma irin na mutanen kirki abin jana sai ce to shi kuma wancan wannan hamilu miski kenan wancan kuma nafihu kirin wato mai ziga zigi kenan yace ɗayan uku ne ko dai ka taya shi hurawa oh, ka ce a wane ka da zubarin dan taimake ka ko ka taya shi hurawa kenan ya ce ko kuma wutan ya tsallaro ya taba ka a riga ya kona maka riga ko kuma baka taimake shi ba wutan da ya tsallaro ya kona maka riga ba amma kana warin hayaki kana shigowa ce kai wani tun da ka shigo kana warin hayaki ya ce to ɗabi'a kenan taimaka masa wajen wuri shine kai ma ka bi shi kana irin wa'annan munanan ɗabi'un ɗaya kenan shine ka taimaka masa ka hura kenan na biyu kuma wutan ya tsallaro ɗabi'unsa sai suka ya harbe ka da ɗabi'un shine wutan ya tsallaro ya ƙuna maka jiki ya harbe ka da ɗabi'un ko an gano wannan na ukun shine mu'amalar da kai da shi sai ya canza ka kai kanka baka san ka canza ba sai ka gane ka kai wani da ba haka yake ba wallahi ya canza saboda yana mu'amala da mutanen banza an gano wannan to shi sa dole ake taka tsantsan a irin wannan وعليكم السلام نعم نعم نعم نعم ماذا قمت نعم نعم mahaifin yaron amini na'am na'am yaro zai zo ya gani tun daga wani lokacin da shi yaro shugabannin da suke masa suka hmm. ya shiga yi ya shiga yi ba da yanzu yaro zai zo na neman ya girma na'am ya har yana yi na'am sai zo na neman na'am yi da aka zo na neman shaida a kansa eh. hmm. Hmm. ana yi ne da shi koko shi yake yi da saninsa koko an tirsasa shi eh to kaga wannan sai a ɗauka an tirsasa shi ne tunda yawanci senior zai ce kaza eh to kaga wannan an tirsasa shi ne eh ko ya kamata da yi ba wani abin su amma yanzu eh. idan na wancan labarin sun yi rakarai to yanzu ya zo da maka wani sai tunanin a an taɓa kama su shugabannin fi da to yanzu idan na zo na bari je a wani yar makwabci na misali eh. kuma wata kila wancan abin ya ci gaba da shi bai ci gaba da shi ba eh eh yanzu yaya ya ya kamata a yi to wa ma shahidna illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin na'am <laughs> eh a ba za ta barata ba ba za ba eh abin da ya kamata sai ka masa kyakkyawan zato dai kenan na biyu a zahirin yadda abin ya faru sai ka fahimci cewa kamar tirsasa shi aka yi tunda an ce siniyansa kaga daman da shekaru ashirin da suka wuce zuwa ashirin da biyar ko talatin kaga wanda suka wuce yawanci akwai seniority ba irin yanzu ba ne don ni na san wanda yake abokin wana ne kuma Allah ya kaddara muna hostel ɗaya ina shigowa hostel ɗin ɗakin da aka kwace min fuloyi sai dai a kiyama kuma wallahi na san shi ku gane magana a lokacin ina kallo kullum in na gan shi da fulo na a zuciya nan ce Allah ya isa <laughs> saboda ne ba za ka iya magana ba a lokacin to yana iya yiwuwa shi ma a wannan lokacin abin da aka yi masa kenan aka tirsasa shi aka yi masa saboda wannan lokacin kaga yaran da ba su da irin wayan yaran yanzu an gano wannan sai ka ɗauke shi wannan daban yanzu hukuncin da za ka yi abin da ka san shi na ɗabi'u nasa na yanzu shi za ka mai hukunci wancan yana yaro ne kuma ai babu alƙalami a kansa lokacin saboda bai balaga ba saboda haka ba za ka mai wannan hukuncin ba sai ka ɗauke shi a zahirin yanzu abin da ka san shi na kamala wanda ka sani wancan abu ne wanda yake an tirsasa shi sai ka ɗaura kan haka ya fi maka sauki Allah ka shirya da mu na'am wa alaikum salam na'am sare wa alaikum salam na'am نعم وايه تبقى كده فطاب عليه طائف الجنان وهم نائمون ايه كجاية ما يجزيها أدي الأمانة إلى من اتمنك ولا تكن من خانك هنقالي؟ wani ga kudinka lokacin da ka bani na ajiye shi to ni gaskiya ban sani ba ni ne na zo na taba ni dai ina da yakinin ban taba ba amma da na zo lokacin da kake da bukatan kudin na zo ɗauko kudin sai na ga wani abu sun ragu a cikin kudin ban san yadda aka yi ragu ba sai na ɗauko nawa na ƙara na cika wannan kudin ya zo koma daidai saboda haka tunda amana ka bani shi sa na gaya maka gaskiyar ka ita za ta cike ka ko a ina ne duk da wannan ba wannan ba ne yanzu a gidanka akwai housemate ko na maza akwai housemate mata akwai kannanka suna shigowa akwai abin nan komai zai iya faruwa saboda haka kawai ka ɗauke shi a haka wannan shi ne gaskiya ka gani ba maganin karka kalli wadatarka kawai ka duba haƙƙin da Allah ya ɗora maka ka sauke shi ne Eh. don in ka duba wadatar ka sai sa ka fada kai kuskure an gane duk wadatar ka kai kana da bukatar wani abu kamar yadda shi ma duk talautin talaucin yana da wani bukatar wani abu saboda ka ba wannan zaka duba ba amanar da Allah ya dora maka shi zaka sauke na'am faisal eh na'am eh na'am sai ne eh ba daidai ba ne wa atun nisa'a hinna nihla Allah ce ku ba mata ƴaƴanku mata sadakin su a cike fa in tibna lakum in ita da kanta a matsayinta na mata ta zo ta ce ah wani na san garin nan fa ana ɗan jin jiki sadakin nan da babana yanka maka dubu ɗari sai ta zabiyo ta ce wani ka zo ta ɗauko dubu ashirin ta baka Allah ce fakuduhu hadi an maji'a ka ce halak malak ita ta baka halak ne ka ce kai a matsayinka namiji to kai a matsayinka na uba talaka ne ba ka da ƙarfin da za ka yi mata hidindimu da ake yi na al'ada ko ga amarya sai ka zaunar da ita wacce kin san da garin ne kuma kin san ni ba ni da karfin da zan miki kaza a cikin sadakin nan kin ce mana mu yi amfani da shi sai miki kaza in ta ce eh shi kenan. in ta ce a'a shi kenan kamata sadakin nata ne halaliyar ta ce abin da ka iya yi kai mata sauran kuma ka ce ta yaku shikenan wannan shi ne ka'ida na'am wa alaikum salam eh na'am na'am na'am duk wannan za ka iya faɗi amma kada ka manta da ita yarinyar ka ce ita dai ba ta da wani shaida mummuna sai dai yan uwanta ne suke da matsala in kaga za ka iya aurenta haka ka jure wa matsalar yan uwanta ka aure ta tunda ita ba ta da matsala an gane ka gaya mai alamar siratin shi ya santa su kuma ga yanda suke ka ga yanzu ka ba shi haske ko da zai yi mu'amala da shi su ya san da zai mu'amala da su kuma inda za su mai wauta yau ya san cewa ai an riga an gaya mai ga irin ɗabi'unsu zai iya rijistin ko ba zai iya ba in zai iya ya tafi shi ya sani kaga ya je alamar sira in kuma ba zai iya ba ya haƙura shi kenan amma ka nuna mai cewa ita ba ta da matsala ba ta da wani shaidan mummunan ɗabi'a da kaza amma sai dai uwanta idan ka raɗe su ana shan wahala shi kenan kaga yanzu alamar sira ce ya rage gare sa in ya yana so ya ci gaba ah, to kana ina ma mutum ya san kaza ne kuma yace yana so ko ba ka bani ah, ba wani zai zo ce maka ko aljana ba ce in dai fara yana so ba to ya ba ka da mutum abin da yake so kenan kawai kai ka ya mai haƙƙi ya rage gare sa ya kiyaye ko kada ya kiyaye Allah ka shirya da mu na'am kai ne za ka zama na ƙarshe ta bai kamata ka je ba in dai ka san yana shaye-shaye baya ya ma kamata sai dai ka yi mai irin wannan uban da ɗansa mutumin banza ne yana neman wata yarinya ashe ita ma mutum mutuniyar banza ce sai aka turo shi aka ce wa baban yaron ya zo yana zuwa ya ce to ni ne uban wani kuma ɗana na san mutumin banza ne in kuka kuskura kuka bashi ko kuka sani haka ne ko ba ka ba bai ɓoye ba sai baban ya ce ai zami ne ta tadda muje baban yarinyar baban yarinyar ya ce ai zami ne ta tadda muje ita ma ai <laughs> abokin wanne sai baban ya ce to sai mu aurar da su kila Allah ya shiryar da su kuma wallahi ta dalilin nan duk suka shiryu kaga an yi gaskiya fa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima manzo Allah ya gaskiya in suka faɗi gaskiya ba su ɓoye komai ba sai Allah ya sa albarka da ba wanda ya ɓoye shi uban da ya ɓoye ba shi ma wancan uban da ya ɓoye ba sai Allah ya sa albarka sai ya zama dalilin shiryar to kaga abin da yawan iyaye ba sa yi shi sa daga baya an yi aure a ce an cuce su ba a nuna musu yaron ɗan giya ba ne ko ba nuna mata ɗan giya ba ce aka zo ta kaza kaza sai ka ga a koma ana uwa ka ubanka kaga shi ne kuskuren da mutane ke kuma da gaskiya ya zama na cewa eh daidai alkhabisatu wal khabithuna ka shi kenan kaga in Allah ya nufe su da shari'a wannan gaskiyar sai Allah ya sa albarka a ciki sai Allah ya rikida su ya markaɗa su ya mai da su mutanen kirki wannan kuma shine bukatan da ake to mu ba ma kallon wannan sai a yi rufa rufa daga baya kuma da ana wash wani ya cuce ni Allah ya isa wani ya kaza ba daidai bane a faɗi gaskiya an fahimci wannan Allah ka shirya da mu abin da muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka tausasa zukatansu ka sa musu kaunar mu da yin abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu a addinin mu da rayuwar mu ta duniya da wannan yanki da muke rayuwa ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ɗan mu da suke faɗawa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka fi mu sanin su ka fitar da su ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane kamar da su cikin iyalansa cikin aminci ya Allah wa'annan mutanen da suke wa'annan aika-aika wa'anda za su shiri a ciki ya Allah ka shiryar da su wa'anda kaddarar ka ta gabata akan su ba za su taba shiriwa ba ya Allah ka magance mana matsalarsu da abin da ya dace da su ya Allah mu ka haramta haduwarmu da su har abada su ma ka haramta haduwarsu da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga wannan al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah ka bashi lafiya ka yaye mai dukkan wata cuta da ke damunsa ka dawo da shi cikin iyalansa cikin aminci ya Allah muna roƙonka yadda ka azabta shi da dukiya ka ba shi dama da ƙwazo wajen yi wa addinin hidima da wannan dukiya ya Allah mu ma ka bamu dukiyar da ta ɗara dukiyarsa kuma ka bamu ikon yi wa addinin ka hidima sama da wanda yayi da mu da shi gabaki ɗaya ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada ka haɗa mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk